الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na misbahu salik a cikin fikihun mazhaban malikiya yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da biyu kuma darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babin haila wato mun gama da kitabu sahara babin tsarki gaba daya yanzu kuma za mu shiga babin wato ainihin sallah sallah ita ce wato azamul da ibada da tafi kowace girma babu wata ibada sama da ita tauhidi shine yake gaba da sallah shi ta ake farawa da babin sallah amma da ya kasance ita sallah ba ta inganta kai da tsarki kenan sai aka fara da bayanin tsarkin kafin a yi bayanin sallahin wato a babin ashartu muqaddamun alal mashru'i sharadi ana gabatar da shi kafin abin da aka shartanta masa wannan sharadi sai ma ne fara mana da babu awqati salah wato babin da ke bayani akan lokutan sallah ko da shine abu na farko da ya kamata mutum ya sani kafin wato ainihin yayi sallah din al muka ce jam'u waqtin jam'i ne na lokaci alwaktu kuma shine azzamanul muqaddar lil ibadati shari'a zamanin da aka ƙaddara shi don yin ibada a shari'ance shi ake cewa lokaci a shari'a asalin wannan babi na lokaci shine faɗin ubangiji subhanahu wata'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban makuta lalle sallah ta kasance wato wajiba ce akan mu'mine kuma abun sanyawa lokaci ba duk lokacin da ka ga dama sai kai zahar ko da aka ko magariba ko isha ko asubahi ba a'a akwai wasu lokuta da shari'a ta tsara maka na yin kowace sallah ba za ka yi kafin wannan lokacin ba kuma kar ka bari lokacin ya wuce baka yi sallan a cikin su ba wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ka da sallah idan rana ta yi zawali ta karkata zuwa ga yamma ka yi azahar ka yi la'asar a lokacin da rana ta gangara zuwa yamma sannan har zuwa lokacin duhun dare idan dare ya duhu shine kai sallah kai sallah kai sallan magariba kai sallan isha sannan kuma kai sallan asubahi saboda sallan asubahi shine wanda ake lokacin da alfitir ya keto mala'iku suna halattansa suna canjin aiki a wannan lokaci kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokutan sallah da kansa kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin lokutan kowace sallah lokacin kowace sallah kamar yadda ya zo a hadisin wato Imam Muslim ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtu zuhri idza zalat ash-shamsu wa kana dhillu ar-rajuli bi wato lokacin sallan azahar ne idan rana ta karkata daga tsakiyar sama kuma inuwar kowane abu ya kasance kamar tsawonsa wato daga lokacin da ta karkata har inuwan ka ta kai tsawonka duk lokacin sallan wato ainihin azahar ne sannan sai ce kuma ma nan ya hazuri al'asr matakan la'asar bata wato ainihin bata bata bata halarta ba kafin la'asar ta zo a wannan lokacin za ka yi wannan sallan. sannan ya ce wa waqtul asri malan tafkar shamsu lokacin sallar la'asar kuma za ka yi ta daga lokacin da inuwanka ta zama daidai tsawonka matukar rana ba ta yi fatsi-fatsi ba kar ka bari sai ta yi fatsi-fatsi shine jaje-jaje fari-fari kafin kai sallan wato ainihin la'asar sannan ya ce wa waqtul maghribi abin abinda malan ya zubi shafaku lokacin magariba kuma matukar shafaki bai face ba wato daga fatsuwar rana zuwa lokacin da shafaki zai zai shine lokacin da wani jaje-jaje da yake fitowa bayan rana ta faɗi yake ainihin facewa duk wannan lokacin sallan magariba ne sannan ya ce wa isha'i lokacin sallan isha'i kuma tun daga lokacin da wannan shafakin ya ɓace ila nisfin lailil autadi zuwa garbin dare na farko shine ma'anar na tsakiya din sannan lokacin kuma yace wa waqtul fajiri ko waqtul subhi min tulu'il fajri ma lam taqli ash shi kuma lokacin sallan asubahi daga fudowan alfijir matukar rana ba ta ainihin fito ba daga fudowan alfijir zuwa rana ta fito haka manzon Allah ta sama ya bayyana kamar yadda zamu ƙara bayani a nan gaba sannan mala'ika jibrilu da kansa ya zo ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin sallah za mu yi bayanin a gaba na hadisin wato ainihin jibrilu ما ليت والوقف للزهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي مختار عصر وضرور الظهر للإسفرار للإسفرار شرق بالقدر ومختار عصر وضرور الظهر للإسفرار ما بالقدر ما ليت الوقت للظهر لوكتي نسلا أزهر من الزوال دقى لوكتي درانا في زوالي wato lokacin da rana ta karkata daga tsakiya ta nika yamma daga lokacin rana take ainihin wato lokacin ne sallan azhar take shiga wato lokacin da rana ba ta kai tsakiya ba lokacin azhar ba ta yi ba in ta kai tsakiya ma ba ta gangara yamma ba lokacin sallar azhar bai ba idan mutum ya yi wato sallan sa ba ta yi ba kafin wannan lokacin sai ta li akhiril qama har zuwa karshen wato kaman mutum ƙarshen ƙaman mutum shine inuwarsa ta yi daidai da tsawonsa wato rana ta yi zawali lokacin sallar la'asar ne a zaman nan a zahar ne har zuwa lokacin da inuwanka za ta yi daidai tsawonka shine ƙarshen ƙaman ka kenan ya mutum zai gane inuwarsa ta yi daidai da tsawonsa shine idan ya guda da kafarsa tasa ta kansa ya ga inuwarsa ta kai taku bakwai wannan shine inuwarsa ta kai ƙarshen tsawonsa kenan ta yi daidai da tsawonsa to lokacin karshen sallan a zahar kenan farkon kuma sallan da aka ko kuma ka gwada da zira'in kanka ka gwada zira'i hudu to shi kenan daidai tsawon ka kenan amma naka ba na wani ba shi ma wance ya gwada da zira'insa guda hudu shine daidai tsawon sa ko taku bakwai ko kuma zira'i guda hudu wannan kuma ne suka ce bayan an cire zillu abin nan zillu zawali sham wato inuwa na gushewar rana wato idan rana tana tafowa daga gabas za ka ga inuwa tana yamma na kowane abu to tana tafiya inuwan na raguwa idan rana ta zo tsakiya za ka ga ranar ta cinye inuwan amma duk da haka za ka ga akwai wata yar inuwa da ta karkata za a same ta ɗan kaɗan a ɓangaren yamma wannan kuma ya danganta da irin ƙasar da kake a wata ƙasar inuwan tana yawa wata ƙasar kuma tana yin wato kaɗan kamar mu a nan afirka da yake muna hatsul istiwa kamar a tsakiyar rana muke haka wato wato ainihin rana takan iya faduwa a tsakiyar kasashenmu sai ya zama ɗan kaɗan ne bai wuce rabin taku ba wato ainihin ɗan wannan inuwan da take karuwa a lokacin da rana take tsakiya to za ka cire wannan rabin takun sai ka taka taki bakwai inuwan ka ta daidai da tsawonka ko kuma ka gwada da zira'inka zira'i wato ainihin hudu inuwan ka ta daidai da tsawonka wannan malamai ne suka yi ta gudawa suka yi ta gudawa har suka gano ina ne yaushe ne mutum ya zama na inuwarsa ta kai daidai da tsawonsa wanda shine kuma ƙarshen lokacin sallan la'asar abin nan zahar kuma farkon lokacin sallar la'asar kamar yadda ya tabbata a hadisin wato ainihin jibrilu da kuma sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce summa tali sannan me bi bayan inuwar mutum ta kai tsawonsa muktaru asrin lokaci ne zaɓe na sallar la'asar wato daga daga wannan lokacin lokacin sallar da asar ya shiga in inuwar ka ta kai tsawonka an ce lokacin muktar zaɗaɗɗe wato lokacin da kana da daman kai sallah a wannan lokacin kana da daman kuma ka ɗan jinkirta zuwa wani lokaci wato kowace sallah tana da lokuta guda biyu akwai lokacin muktari akwai kuma zaruri shi yasa yake wa zaruri zuhuri lokacin lalura na sallan azhar lilis firari tun daga lokacin da inuwar mutum ta kai tsawonsa har zuwa rana ta yi tafi wato ta kusan faduwa lokacin da ainihin rana ta ita ba fara ba kuma ba ja ba ta yi fatsi ba. wannan lokacin an shiga laluri na lokacin sallan wato ainihin la'asar da kuma sallan azahar ɗin gaba wato lalurinsu suna tarayya a lokacin laluri duk da cewa su malamai sun tafi in dai lokacin la'asar ya shiga to ai an shiga da lurin kuma azhar azhar la'asar kuma sai zama lokacin ta ne daga lokacin da inuwar ka ta kai je tsawon ka har zuwa rana ta fati fati nan kuma an shiga da lurar la'asar din da azhar din gaba daya abin da ake nufi da lokaci muktar wanda ake zaɓi ma'ana alwaqtul muwassa domin lokutan sallah lokaci ne mai yalwa wato daga lokacin da rana ta yi zawali ta ɗan karkata zuwa yamma har zuwa in rarka ta kai tsawon ka in kai tsalla a wannan lokacin ba kai laifi ba kana da zaɓi sai dai in jam'i ne zai tsere maka wannan kuma sai kai laifi na bari jam'in da kai amma kai kaɗai ne za ka yi sallan ka a gonarka ko a wani wuri in ga dama kai a farkon lokaci ko a tsakiya ko kuma a ƙarshen muktari duk wanda kai ba kai laifi ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda manzala ta sama ne ya karantar da haka za mu zo kuma mafificin lokaci shine ka. sannan haka nan lokacin da asar daga lokacin da inuwarka ta kai daidai da tsawonka har zuwa lokacin da rana take fatsi-fatsi ta kusa da fadi ta ba ja ba ba fara ba kana da zaɓin kai kai sallar la'asar ɗinka ba kai laifi ba a kowane lokaci kai sai dai in jam'i zai wuce maka wajibi ne kuma ka je masallaci ka yi sallar jam'i sai ce ishriqhuma bil qadari ko ashriqhu kuma fil qadari to da laluran waka ne mai da hamza din hamzatul wasli maimakon ta zama hamzatul qadari ashriqhu kuma bil ka tarar da lokacin la'asar ko azahar da la'asar a cikin lokaci bil qadari a gurgudun wato lokacin da za a yi raka'a guda hudu wato wannan matsalar matsala ne da malamai su kai sabani shin azhar da la'asar suna hadewa a muktarin su ko ba sa hadewa wasu malamin suka ce ba sa haɗewa don hadisin na karanta ɗazun na abdullahi bin amru bin as magana ta sama da ya faɗi lokacin azahar sai ce malan tahduril asr malan yahduril asr matukan lokacin sallar la'asar bai halarta ba a kai sallar la'asar ba a shiga azahar to amma idan muka duba hadisin jibrilu wanda ya zo ya koya manzo Allah ta sama yadda ake yin sallah to za mu ga lokacin la'asar yana shiga azahar azahar ma yana shiga la'asar gurgudun da za a yi raka'a hudu don hadisin shi ne. manzala ta sallama malaika jibril ya ya koya masa yadda ake sallan yadda ake yin salloli a kan lokacin su da rana ta yi zawali ranar farko kwanaki biyu ya masa sallah da rana ta yi zawali a rana ta farko sai ta tashi kai sallan azhar to ka tashi kai sallan azhar lokacin kawai rana ta karkata zuwa ga yamma ne shikenan da lokacin da inuwar mutum ta kai daidai da tsawonsa sai ce ta ci kai sallar da asar da asar kuma na yin ta yin ka ta kai daidai da tsawonka kuma na bayani menene wato ya za ka yi ka gane hakan din shine kai taku bakwai da rabi taku bakwai ne amma bayan ka cire rabin taku na inuwar da wato lokacin da rana take tsakiya akwai ɗan inuwa da yake karkata kaɗan ki zuwa ga yamma ko kuma ka gwada zira'i guda hudu sai ce tashi kai la'asar sai la'asar a lokacin bayan inuwarsa ta kai tsawonsa sannan inuwar kowane abu ya kai tsawonsa tawa na mutum ne ko ba na mutum ba da rana ta faɗi sai ta tashi kai sallan magariba sannan da shafaƙi ya fake irin jajajajen nan da yake fitowa bayan rana ta faɗi aka daina ganinsa sai ta tashi kai sallan kai sannan da alfijir ya fito sai ta tashi kai sallan asuba sai sallan asuba yanzu wannan sallah da aka yi guda biyar na ranar farko sun nuna mana farkon lokacin salloli ne to sannan daga baya kuma da gari ya waye kuma da ya zo sallan a zahar ɗin da rana ɗaya zawali bai ce masa tashi kai sallah ba hasken da inuwar kowane abu ya kai daidai tsawonsa inuwar kowane abu ya kai daidai tsawonsa sai ce masa tashi kai sallan azahar sai suka tashi suka yi sallan azahar to kaga nan ya nuna kenan lokacin yana da yalwa lokaci ne muktari wato in ka ga dama ka yi a farkonsa, in ka ga dama ka yi a ƙarshe, sallan azar? ko ka yi da zarar rana ta karkata zuwa ga yamma ko kuma ka yi sallan azhar ɗinka ka lokacin da inuwar kowane abu ya kai ne sai kai tsawon sa ga an samu tsari to sannan kuma wannan hadisin ya nuna cewa azhar da la'asar lokutan suna haɗuwa, don a rana ta farko ya yi sallan la'asar ne lokacin da inuwar mutum ta kai tsawonsa ko inuwar kowane abu ya zama daidai da shi a kwana na biyu kuma da ya zo sallan azahar sai yi ta a daidai wannan lokacin a rana ta biyu lokacin da inuwar kowane abu ya kai daidai tsawonsa to kaga kenan sai zamana a lokaci guda aka yi azahar kuma aka yi la'asar a sai lokutan su yana haɗewa gwargwadon raka a guda hudu kawai wannan hadisin zahirin sai ya nuna haka kuma shine malikiya suka riko da shi suka ce lokutan a za da la'asar sukan haɗu a ƙarshen ko a farkon lokacin la'asar na fata mun fahimci wannan sannan da ya zo a rana ta biyu sallan magariba sai ya zo a daidai lokacin da ranar ta faɗi bai ƙara ba kamar yadda ya zo a ranar farko a daidai wannan lokacin ya zo ya sallan sallan magariba bai ƙara ba wannan shine hujjar malikiya kamar yadda zamu karanta a gaba cewa ita magariba ba ta da lokaci mai faɗi kawai da zarar rana ta faɗi ka je kai ta ana sallamewa kawai sai ya zama na lokacin muktarinta ya fita sai dai na lalura kuma amma akwai hadisin da yake nuna tana da ainihin muktarin sai mun zo kan matsala ne sannan da ya zo sallan insha bai zo yi masa sallan isha a lokacin da shafaki ya ɓace ba sanda ainihin aka yi samu tulusin dare ya yi mana an kasa dare kashi uku kashi ɗaya ya tafi sai zo yi masa sallan isha kaga ce nuna yana shine ƙarshen lokacin sallan isha amma wata ruwa kuma sanda dare ya rabi sannan magana ka abin da mala'ika jibril zai ce tashi kai sallan isha sai sallan isha sai sa aka yi sabanin karshen muktari na sallan isha za mu karanta a gaba shin sulusin dare ne dare in ya sunye in ya dauki kashi ɗaya cikin uku ko kuma sai ya kai rabin dare kafin ainihin muktarin sai kare sannan da ya zo sallan asuba kuma sai da gari ya yi haske bayan da ya fito gari ya yi haske ma amma kafin rana ta fito sai ce tashi kai sallan asuba ne sai tashi ya sallan asuba to kaga wanda yana mana sallah ta da lokuta guda biyu akwai farkon lokaci akwai kuma karshen sa shi muhtarin kenan ko kai a farkon sa ko kai a a karshen muhtarin duk wanda kai ya halatta ba kai laifi ba don inda laifi ne da malaika jibrilu ba zai koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah a irin wannan lokacin ba Ko da haka duk wanda ka dauka yayi ka kenan daga nan ne malamai suka samu hujjan cewa sallah tana da lokacin muhtari abun zabi to a ina aka samu kuma cewa sallah tana da lokaci na lalura don ya ce mana abun nan la'asar lalurinta har zuwa rana ta yi daga lokacin da rana ta yi fasifasi? ko kuma a zahar lalurinta har zuwa rana ta yi fasifasi? wato daga lokacin da rana ta yi fasifasi zuwa ta faɗi lokacin laluri ne na mai na tsallan a zahar ko la'asar idan ba ka yi su ba har zuwa wannan lokacin ka yi su ba tare da uzuri ba ka yi laifi to amma me yake nuna cewa wannan lokacin ma lokacin sallan azhar ne lokacin bai fita ba har sai rana ta faɗi ko kuma lokacin sallan la'asar ne lokacin bai fita ba har sai rana ta faɗi ina ji ba mu yi lalurin lokacin ƙarshen muftari na sallan la'asar ba malaika jibiru ya zo ya yi sallar la'asar tare da manzala sa sallama bayan inuwan kowane abu ya kai misalin sa biyu inuwan kowane abu ya kai misalin sa biyu to kaga wannan shi ke nuna muktarin la'asar kuma daga lokacin da inuwar ka tai daidai da kai ko inuwar ko ne abu daidai da shi har zuwa inuwar ka tanin ninka kana da zaɓi kai sallah a wannan ɗan tsakani daga lokacin da aka ce farkon la'asar har rana ta yi ƙoƙarin faɗuwa ta ɗan fara canja kala ta yi fafi fafi duk lokaci ne da in kai baka yi laifi ba amma kawai na faɗa matuƙar baka bar jam'i ba to amma daga lokacin da rana ta yi fafi fafi zuwa rana ta faɗi me yake nuna wannan lokacin ma lokacin azhar ne kuma na lalura shine hadisi ne ingantacce in ka haɗa shi da wannan hadisi na wanda yake bayyana lokutan sallah da hadisin jibrilu shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira da yake cewa man adraka min al-asr raka'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-asr ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح حديث ني إن كنت مزن الله صلى الله عليه وسلم حديث بخاري ده مسلم مزن الله صلى الله عليه وسلم دون دي رسك ركعة إيا da da sallar la'asar kafin rana ta faɗi ya riski sallar la'asar kaga an shiga lalura kenan domin bayan rana ta yi fatsi-fatsi har ta yi jama tana kokarin faduwa za ka iya raka ɗaya kai in rabin ta ma ya buya kafin ɗaya rabin ya buya za ka iya samun raka ɗaya don in ka ɗago daga ruku'u kawai raka ɗayan ka ta tabbata to sai manzo kuma ya ka riski sallar da asar akai ka yi ta a daɗi a lokacin ta kenan wannan shi yake nuna kenan daga fatsi fatsin zuwa rana ta faɗi wannan lokaci ne na me na lalura sannan yace duk wanda ya riski raka'a ɗaya daga sallan asubahi kafin rana ta fito ya riski sallan asubahi a lokacin ta a sai ita kuma daga lokacin da gari ya haske in ka ɗauki hadisin mala'ika jibril in gari ya haske shi ma lokacin muktari ne to daga wannan hasken maɗaukaki zuwa rana ta faɗi kai rana ta fito shi kuma lokacin lalura ne ba a yadda kai sallah ka bar sallan ka zuwa lokacin ba sai akwai mai lalura amma in kai a lokacin kuma sallan ka da'i ne ba ramuwa bane ya zama ka yi ta akan lokacin ta da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Bukhari da Muslim suka rawaito to da aka sai mu fahimci yadda fuqaha malamin fiqh suke ijtihadi suna fitar da lokuta wanda bai sani ba sai dauka cewa kawai kamar ra'ayin su ne suka gina waɗannan lokutan kuma hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha wahala suka hada su suka fitar da wannan ilimi din mu kuma kawai sai mu zo mu karanta ba tare da mun sha wannan wahalan ba da aka kowace sallah tana da muktari kuma tana da laluri ko muktarin waqtun ne muwassa lokaci ne mai ruwa yana da farko kuma yana da karshe in ƙarshen muktari ya ƙare sai farkon laluri ya fara idan idan lalurin ya ƙare to lokacin sallah kuma ya fita. yanzu duk wanda zai yi wata sallah kuma ba wannan lokacin sai dai ta zama ramuwa amma baka yi ta a lokacin ta ba kame sai min al ghurubi maghribun fa dayyiqi bi qadri shay'in bi qadri wa waqt wa min huli li thulth qaddima wa minhu lil fajr daruri fihi yace min al mun gama da lokacin sallar la'asar da azahar sallan azahar daga zawali rana ta karkata zuwa yamma zuwa inuwar ka ta kai daidai tsawon ka muktari ne daga nan kuma har rana ta faɗi shi ma lokacin ta ne amma ba a son ka kai wancan lokacin sai illa lura la'asar daga zaran inuwa ta kai tsawon ka la'asar ta shiga har zuwa ta kai ninkin ka biyu inuwar ka ta kai ninkin ka biyu ko inuwar ko ne abu ya ninka biyu da asar lokacin la'asar ne daga lokacin kuma har rana ta faɗi la'asar ne a lokacin la'asar ne amma kuma lokaci ne na na lalura don in inuwar ka ta kai ninkin kadu shi ne an shiga wannan fasikafin Shi ne hujja na cewa har zuwa isfa inuwar ka ta kai wato tsawon ka guda biyu inuwar ka ta kai tsawon ka guda biyu to sai kuma lokacin sallar magariba sai ce minal minal ghurubi maghribun wato maghribun ana sallar magariba minal ghurubi daga faduwar rana amma da ya tabbata a hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar magariba idan rana ta faɗi kuma haka mala'ika jibrilu yayi to sai ce fa bayyiqi ka kuntata lokacin sallar magariban nan bi qadri shartin gurgudun yanda za a tabbatar da sharuɗinta kawai a yi ta nan lokacin muktarinta ya fita wannan shine kauli na farko a mazhaban malikiya kuma shine yafi shahara lokaci ɗaya take da shi magariba shine da zaran rana ta faɗi za a ɗan baka dama ka yi tsarki na hadasi da tsarkin habasi ka je ka yi alwala kenan in janaba ne a jikinka ka kan janaba sannan ka suturce al'auranka ka fuskanci al'ibla ka yi sallah kana sallah mai sallah lokacin a fita yanzu ka shiga lokacin lori, a bisa wannan kaulin menene dalilinsa Shi ne hadisin jibrilu ya zo yi wa manzala ta sama sallah kowace sallah lokuta biyu amma magariba kuma a lokaci ɗaya ranan farko da zarar rana rana tana faduwa na biyun ma kuma bai canja ba ranan na faduwa sai zai sai zai masa wannan sallah to kaga wannan shine hujjan su suka ce lokaci ne mai kunci sai kuma yace au maghibi shafaqi ko kuma daga faduwar rana lokacin sallar magriba ne muktari har zuwa maghibi shafaqi wato lokacin da ainihin shafaqi ya ne ainihin ya bace shine jaje-jajen da yake fitowa a yamma bayan rana ta faɗi wato kenan daga faduwar rana kana da lokacin magariba ko ka yi ta a farkonta ko kuma ka bari dai har zuwa kafin wannan jajajajen ya ɓace don za a iya ɗan samun dai ko rabin awa kila ko awa ɗaya awa ɗaya ma dai kila aƙalla don har sai lokacin isha ya shigo kenan lokacin magariba yake fita muktarinsa har zuwa wannan lokacin wannan shine kauli na biyu na mazhaban malikiya kuma shine wanda bai shahara ba kuma shine fi inganci shine zancen da fi inganci me yasa saboda hadisin da muka karanta na dazun. hadisin ainihin Abdullahi bin Amr bin As hadisin Bukhari da wasu ingantaccen hadisi hadisin Muslim ingantaccen hadisi ce wa waqtul abunna wa waqtul maghribi ma lam yaqdi shafaqu lokacin magariba daga daga faduwar rana matikar shafaqi bai bace ba shine wannan jadadadan a sai sai ya bace ne kinan lokacin yake wucewa haka sai ita ma lokacin ta muwassa ne ba ba bane wato yana da yalwa saboda haka da zara daga faduwar rana zuwa wannan jajajen ya bace lokacin isha ya shiga lokacin magariba ne duk kowane lokaci kai yayi ba kai laifi ba amma kar ka bari shafakin ya bace ba tare da lalura ba in ba da lalura ba kai laifi in bayan isha ya shiga sannan kai sai sallan magariba na fata mun fahimta saboda haka fa dayyaqi ka kuntata lokacin ma'ana bai da faɗi wannan shine zance mashahuri a mazhaban malikiya amma zuwa shafaki ya bace wannan kuma shine zance na biyu kuma shine fi inganci saboda hadisin Abdullahi bin Amri bin al amma wancan din ma yana da hujja shine hadisin Jibrilu amma yana nuna dai yin ta a farkon lokacin ta ita magariba ya fi akan ka bari ta kan kara ko ka kai zuwa kafin shafakin ya bace sai ce waqtul isha min huli sulfin quddima waqtul isha lokacin sallan isha'i minhu daga shafaqin nan in ya bace shine ma'anar min shafaqin na bacewa shine wannan jaje jaje da yake bayyana dan ya zo a hadisi a ashafaqul humra wato shafaqi shine jaje jaje da yake bayyana a abun nan a yamma bayan rana ta faɗi in ya bace kawai lokacin isha yayi sabanin ainihin hanafiya suka ce sai wani fari ma gaba ɗaya bace don jajen zai iya ɓacewa sai a ga wani haske kuma suka ce har wannan hasken masu ya bace to a nan imani yana nufin kenan ba a lura da wannan hasken la ibrata bil bayab ba a lura da wannan hasken kuma shi ne zancen da ya fi inganci shi ya fi dacewa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in shafaki ya bace lokacin sallan isha yayi ne wannan jajajajan ko da farin bai bace ba sai sai lisulsin uddima ana gabatar da isha har zuwa kulufin dare na farko duk lokaci ne muktarin sallan isha kamar da muka bayanin hadisin jibri ya zo masa sallah bayan shafaki ya bace wace gari kuma san da sulusin dare ya tafi kashi ɗaya cikin uku ya tafi na dare sannan ya zo masa sallah sai malamai suka ce malikiya suka ce to wannan shine karshen muktari na sallan isha daga nan kuma an shiga lalura har alfijir ya fito lokacin lalura ne na sallan isha da kuma sallan magariba su kuma lalurinsu yana haɗuwa har zuwa rana ta fito abin nan alfijir ya fito idan ka yi sallah ka yi sallan akan akan lokacinta sai dai ba a bari a wannan a tafiyar wannan lokacin sai dai idan akwai uzuri ko akwai wato ainihin lalura to amma wasu malamin sun tafi cewa mukalla wato muktarin sallan isha har zuwa rabin dare ne to da hadisin da muka karanta ɗazu na Abdullahi bin Abdullah wa waqtul isha'i ila nisfi al-layl lokacin sallan isha har zuwa rabin dare na tsakiya malamai suka ce rabin dare na farko ake nufi saboda wani hadisin ya fassara hadisin Anas bin Malik hadisin Bukhari yace akhara Nabi sallallahu alaihi wa sallam salatal isha ila nisfi al-layl manzala kuma ya jinkirta sallan isha'i har zuwa rabin dare to kaga wani ya nuna kenan har zuwa rabin dare ba a shiga lalura ba tunda da lalura ne manzo Allah da zai kai rabin dare ba ba tare da wani wani uzuri sannan kuma ita sallan isha sai zama ta bambanta da sauran salloli ita ana son a jinkirta ta manzala ta sama wata ran ya jinkirta sallan isha bai zo dori ba sabai har suna ta gingidi ya fito yace innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati wannan shine lokacin ta da fi ba don kar in takura wa al'umma ta abun nan kai ta cikin dare karfe tara kafin kai sallan isha amma yanzu mu kuma aka sawa muka yi ko da zaran an yi magariba minti talatin wasu ma minti ashirin sai kaga suna sallan isha din tun lokacin ma bai shiga ba wannan kuskure ita isha a jata ta tafi haka manzo Allah ta sallama yake hakan ya fi kuma shi ma yana yin hakan saboda haka binta da gaggawa wannan kuskure ne yana daga cikin sallolin da ake yin su galibi lokacin su bai shiga ba ita ce sallar isha sai mutum ya zama minti ashirin kawai in ya gama ta wasu dan cin abincinsa ko su dan sun wani an sun gullansa kawai shi kenan sai ya zo a ce a sada sallan isha wannan kuskure ne a tabbata shafaki ya ɓace kuma galibi ana samun awa ɗaya tsakanin fatsuwar rana kafin wannan jajajajen ya ɓace sai ka zo ba tazaran sallan magariban ka da isha minti nawa ne minti talatin zai yi ba ka samu awa ɗaya ko fiye da awa ɗaya ma wani lokacin wani lokacin minti hamsin yana yi amma galibi awa ɗaya ko fiye da awa ɗaya ne saboda haka a daina gaggawan sallan isha a jinkirta ta haka ya fi kuma don tsoron kar a yi ta kafin lokacinta. ta sannan yace wa minhu lil fajr daruri fihima wa minhu daga lokacin da dare ya kai sulusi wato ainihin kashi ɗaya na dare ya tafi a cikin kashi uku to an shiga laluri har zuwa ce tuwan alfijir ma wato dangane da sha'anin magariba da isha da zaran ainihin dare ya ratsa ma'ana abin nan dare ya kai kamar karfe goma misali a ce ko goma saura a kashi uku kashi ɗaya ya tafi to daga nan an shiga laluran magariba da isha gaba ɗaya har zuwa alfijir ya fito idan ita magariba an shiga lalurin ta tun daga lokacin da lokacin sallar isha ya shiga lokacin da alfijir ya abin nan shafakin nan ya fate to suna tafiya kuma har su je su haɗe da isha ɗin sai lalurin su kuma ya zama lokaci guda bayan sulusin dare na farko ya tafi ko kuma rabin dare na farko ya tafi sai zama har zuwa alfijir ya fito in kai sallah a wannan lokacin ka yi sallah a lokacin sallar magariba da isha matukar alfijir bai fito ba sai dai ba a son ka kai ta wannan lokacin sai dai akwai lalura in ba lalura kai laifi idan ka jinkirta ta zuwa wancan lokaci din wannan sune lokutan sallan magariba da isha sannan sai ce wa subhu min fajrin ila al-isfari aw lit-tulu'i akhir al-muqtari wa subhu sallan asubahi min fajrin daga daga fitowan al-fijr ila al-isfari har zuwa gari yayi haske in an ce al’isfar isfar bisin gari ya yi haske al’isfirar isfirar kuma da fadun shi kuma gari wato rana ta yi faɗi to da aka isfirar da fadun ne shi faɗi faɗi amma isfar da sinun shi kuma haske ne to da aka na ba ne mai isfar wato lokacin da har zuwa lokacin da gari ya yi haske abin da sa na maimaita wannan na ji wasu suna fakar isfar din da faɗi ko lokacin da ban alfijir lokacin da gari ya fasi fasi a'a lokacin da gari ya haske dai ba wani fasi fasi yi lokacin da garin ya haske don rana ta zo fitowa ja take fitowa to ina fasin yake daga hasken kawai sai ja na fitowar rana to daga wannan lokacin wato shi sallah ba yana farawa daga kudowan alfijir alfijir din kuma na gaskiya ba na karya ba don akwai alfijir na karya wanda yake fara fitowa da farko sai ka gari gari yi haske sai ka dauka alfijir ne daga ba sai ka ga duhu ya biyo baya wannan alfijir din ana ce masa ana ce wato alfijir na ƙarya ba a sallah a wannan lokacin kuma baya hana cin abinci don kana azumi amma akwai alfajrul ka abin nan alfijir na gaskiya shi in ya bayyana hasken sai ya bayyana to hasken karuwa yake karuwa yake har ya mame ko ina kafannin sama sai kaga gari ya yi haske daga shi sai fitowar rana ba wani duhu da yake biyowa bayan sa to wannan alfijir na gaskiyan Shi ne alaman lokacin sallan asubahi idan kai sallan asubahin ka daga alfijir na karya kaga dan ce kai daga ba duhu ya biyo ba to ka sake sallan asubahin ka isa ne yace wala tahkum bi awwali ma tarahu fa in tali'in fajrun kadhub kar kai mutum hukunci farkon ganin sa da kai ha ka tsaya ka jarraba shi tukunna don farkon alfijir da yake fitowa makaryaci ne na karya ne daga bani na gaskiya yake bayyana mutum zai iya maka shigan mutumin kirki sai ka ɗauka mutumin kirki ne ka tsaya dai kai mu'amala da shi tukunna ka jarraba shi kafin ka bada shaidansa. don in na karya ne to karya ku take ba ta yaya sai ka gane cewa ah, to wannan karya ne dama abun nasa in kuma gaskiya ne gaskiya tana tsorewa saboda haka alfijir na karya ba a sallan asuba a lokacinsa to kenan ita ma sallan abun nan sallan yi tana da muktarinta tana da lalurinta da aka ce wa subu sallan asubahi daga ketowan alfijir har zuwa rana ta yi hatsi wannan ana nufin me abin nan ta yi haske a kuwa har zuwa ainihin gari ya haske ba rana ba daga ketuwan alfijir har gari ya haske hasken kuma matsaukaki shine alfarul a'ala ba karamin haske ba kafin rana ta fito wannan ana ce masa lokacin muktari na sallan asuba ko kai a farkon lokacin ko kuma a bari in gari ya hasken kai in ba za ka rasa jam'i ba amma a yi shi a farkon lokacin shi yafi don manzala ta salama yana yin sallan asubahi bil ghala wato lokacin da akwai duhu har ma mata su juya bayan sun samu jam'i suna tafiya aka ce la yurafna na mil khalaq ba a samun su saboda sammako ba za ka gane ainihin wato ainihin mata ne ko ba mata bane sai dai ka ga abu yana tafiya kawai a sai manzo Allah yana yin ta da sassafe ne ma'ana a lokacin da akwai dan duhu duhu amma alfijir kuma ya fito amma har zuwa gari ya haske lokacin ta ne kamar yadda na faɗa in mutum yayi bai laifi ba matukar ba zai rasa jam'i ba ne. to kenan zai zama da lalurinta kuma har zuwa rana ta me ta fito yanzu wannan shi ma in ka haɗa ka ga lokacin da mala'ika jibril zai wa manzala ta sallah ai lokuta biyu ne farkon fitowar alfijir da kuma lokacin da gari ya haske sai kuma wancan hadisin yace man adraka min as-subhi raka'atan qabla an taqalu ash-shams faqad adraka as-subha wanda ya riski asubahi raka'a ɗaya ta asuba kafin rana ta fito ya riski sallan asuba a lokacin ta a sai daga wannan hasken zuwa rana ta fito shine lalurin lokacin sallan asubahi kenan shi ma lokacin ne idan kayi wannan sallah din to amma ana sai sai audit tulu'i akhiral muqtari sai ya kawo mana wani sabani wato daga lokacin da alfijir ya fito audit tulu'i har zuwa rana ta fito sai yace akhiral muqtari shine karshen lokacin muqtarin sallan asubahi idan aka tafi a haka kenan sallan asubahi ba ta da laluri muqtari ne rana na fitowa shikenan wato daga lokacin da alfijir ya fito zuwa fitowa fitowar rana shine lokaci abun zaɓe kowanne kai ba kai laifi ba inan ba shi da daluri a bisa wannan ƙauni amma wannan ƙaunin ba shine mashahuri ba ƙaunin mashahuri shine tana da muktari tana da daluri don mala'ika jibril ya zo ya yi sallah a farkon lokaci ya zo a ƙarshen muktari lokacin da gari ya haske sai manzala sama kuma yake in ka samu raka a ma kafin rana ta fito ka samu asubahi a sai daga lokacin da gari ya haske zuwa fitowar rana kuma lokacin menene lokacin daruri ne na sallan asuba bai halatta ka kai ta wannan lokacin ba har sai in akwai lalura ko akwai uzuri amma wanda yake ba ta da laluri har zuwa rana ta fito kenan ko da gangan ne ka jinkirta ta baka yi laifi ba a'a ka yi laifi to da hadisai sun nuna ita ma tana da lokacin ta na lalura kenan kaga kenan duka sallolin nan suna da lokaci muhtari kuma suna da lokaci na laluri muhtar abun zaɓi ko kai sallah a farko ko tsakiya ko ƙarshen muhtari laluri kuma kar ka da ka kai wancan lokacin sai in akwai lalura ko akwai uzuri na fata mun fahimci waɗannan lokutan sallari. Wannan duka kamar yadda na faɗa sun tabbata a hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ingantattun hadisai. Sannan sai mala ya ce iya uha fil ikhtiyari gunmu wa fi daruri al'ada wal ismu illa li uzrin mithlu haidin aw siba aw nawmi naw igma'i wa aqlin zahaba. Yace iqa'uha afkad da wannan sallan kayita kenan fil ikhtiyari a lokaci abun zaɓi gunmun wannan ganima ne ma'ana riba ne ka yi ta a muktarinta kar ka bari ta tafi sai lokacin lalura da wannan ka samu babban lada wato babban lada za ka samu in kai haka amma wa fi daruri in ya shiga lokacin lalura kuma al'ada ka yi ta ada'i ne saboda mai saboda wancan hadisin man adaraka min al-asri qabla an tagruba ash-shams faqad adaraka al-asra kaga ada'i ne kenan ko raka'a ne ka samu kafin lokacin da laluri ya fita ka samu adai amma wani itimu da kuma laifi saboda ka jinkirta har zuwa wannan lokacin ai ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka saba wa sunnansa a lokacin da kai sallan sai dai wancan an dan baka dama ne saboda uzuri to sai baka baka da uzuri sai ka jinkirta sai zama kai laifi amma sallan ka adai ne ba baɗi ba me yasa ma ne yace kai ka mukhtarin yafi saboda manzala ta sama ya ce afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha ko ala waqtiha a wata riwaya mafi bikin aiki shine kai sallah a farkon lokacinta lokacinta na farko in kai a farkon lokaci ka samun falala in kai a tsakiyar lokaci ka wanda ya karshe in kai a karshen muktari ka kuma wanda ya lokacin lalura so da haka farkon lokaci ake bukata yasa ibn rushd yake cewa wa'lam bi anna afdala sa'ati salatuna fi awwal al-awqat ka sani cewa mafificin ɗa'a. ko Allah ta'ala shine kai sallah a farkon lokaci to da ka as-salatu fi awwal waqtiha ko a salatu ala waqtiha duk ma'anan sa kai sallah a farkon lokaci shine mafifici kenan in lokaci yayi kawai ka tashi ka kama sallah saboda fastabiqul khairat Allah ta'ala ya ce ku yi rige rige wajen ayyuka alkhairi kar ka bari sai tsakiyar lokaci ko karshen muktari kai a farkon yafi akan ka bari sai tsakiya ko kuma karshe duk da cewa ya halatta ne ina wanda zai sallah irin da zaran azar ka shiga din nan a ce sha biyu da rabi ko karfe daya ya fi falala akan wanda zai barta sai karfe biyu kafin ya yi ta don shi lokacin ya dan nausa kila ya rabe muktarin ko kuma yana neman ya tafi karshen sa kai ta farkon lokaci ya fi akan ayi ta kai ta karshen lokaci sai dai sallah ku haɗe kawai a lokaci kuma ke ce ita ce sallan azhar a lokacin da rana take da tsanani wannan kuma ba a son ka yi ta a farkon lokaci saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza shadda al fa abridu bis-salah fa inna shiddat al-harri min fayhi jahannam idan rana zafin rana yayi tsanani to ku sanya sallah wato kar ku yi ta a farkon lokacin ta saboda tsananin zafin rana yana daga cikin numfashin wutan jahannama ne Ko da haka lokacin bazara kenan lokacin da rana take da tsanani kar ka je kai sallan ka a farkon lokaci a kaɗan jinkirta har a samu lokacin ranar ta ɗan ƙara sanyi kaɗan ba wai za ka kai ta har muktari ya fita ba ne a kaɗan jinkirta dai amma kada muktarin ta fita lokacin ta abun zaɓi kar ya fita amma kaɗan ya ta domin a lokacin akwai tsananin rana shi kuma wannan tsananin ranar numfashin wutan jahannama ne don kamar yadda ya zo a wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta kai karbunan wutar jahannama ta kai kukanta wajen Allah ta'ala cewa zafi ya matewa shashin ta na cin shashi shashin yana kona tana kona kanta da kanta sai Allah ta'ala ya mata izini ta numfashi guda biyu lokacin bazara da lokacin ainihin kuntu to in rana ta yi tsanani numfashin wutan jahannama ne in sanyi yi tsanani wutan jahannama ne ta jawo numfashin ta to da lokacin da ta yi tsanani in karka yi sallah a wannan lokacin akwai wahala sallan azahar, kaɗan jinkirta kaɗan jinkirta wannan shine ita sallan isha an keɓance ta daban sannan kuma dukkan sallolin nan gaba ɗaya guda biyar za ka yi farkon lokacin su ya fi idan jam'i za ka yi a farkon lokacin ko kuma dama kai kada ɗinka za ka yi sallah ba za ka samu jam'i ba amma in kana tunanin za ka samu jam'i yanzu misali farkon lokaci karfe ɗaya ne amma kai kaɗai za ka yi sallan ka farkon lokaci jam'i kuma ana yin sa karfe biyu to ka bari karfe biyu kai sallan a zahar jam'i ya fi akan kai kai kaɗai a farkon lokaci saboda falalan jam'i kuma ya fi falalan farkon lokaci saboda salatul jama'ati tafdulu ala salatul fajr bi 27 daraja ko bi 25 daraja a tarwa za a ninka maka ladan sau 27 ko 25 in kai ta a cikin jam'i shi ko farkon lokaci ba a faɗi falalan da za a baka ba da haka in dai kai kaɗai za ka yi sallah kuma akwai jam'i a nan gaba za a yi to ka jinkirta in in masallacin ba a sallah da wuri gara ka bari ka je masallacin ka samu jam'i akan ka yi ta farkon lokaci wannan kuma kowace irin sallah ne sai dai idan za su yi ta bayan lokaci ya gama fita ne gaba ɗaya a'a wannan kuma sai ka je kai sallan ka a farkon lokaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai shawarwari cewa idan suka riski shugabannin da suke kashe sallah ga barin lokacinta wato ba sa yi sai lokaci ya fita manzon Allah ya ce ku ku je ku yi sallah akan lokacinta idan suka zo za su yi bayan lokaci ya wuce ku bi su sallah din sai ku yi ta da niyyar nafila sai ta zame muku nafila dama ku riga kun yi farillan ku sai ba a saurarawa kenan in dai lokaci zai fita amma idan lokaci zai ja har ka ce zai yi sallah a farkon lokaci ka jira jam'in ka samu falalan jam'in ya fi falalan samun sallah a farkon lokaci sai dai in farkon lokacin shi din ma jam'i ne to sai ka je na farkon lokaci ko kuma ya zama na kai kaɗai ne dama za ka yi sallan kan ko ka jinkirta ma kai kaɗai ne to kai a farkon lokaci ya fi a kan ka jinkirta wato ainihin sallah ne sannan ma ne ce illa li udrin wato wa fi daruril ada wal in ka kai shi lokacin lalura ka kai sallar lokacin lalura a da'i ne ba ramuwa bane kayi ta a lokacin ta amma wal ismu akwai laifi kayi laifi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yace illa li udrin sai dai idan uduri ne yasa ka kai wannan sallah ɗin har zuwa lokacin lalura in uzuri ne yasa baka yi a farkon a muktarin sallah ba farkon lokacin sallah ba har ka kai ta lalura wannan baka yi laifi ba kuma sallan ka kai ta ada'i. da'i sai ce mislu haidin misalin haida mace ne tana al'ada sai al'adanta bai dauke ba har zuwa laluri lokacin lalura rana ta fara fasifa sai al'adan ta ɗauke ta je ta wanka sai ta yi sallah a lokacin a da'i ne kuma ba yi laifi ba sai a kan lokaci kuma ba yi laifi ba saboda laluran laluran haila ne laluran haila ne yasa Ba ta ainihin yi wannan sallan ba ausi ba ko kuma yarinta uzuri ne na yarinta ya sa bai sallah a lokacin ta da aka fi so ba tun da ta kai da lura. me ma'ana wannan magana mutum ne yaro ne bai balaga ba kafin ya tashi balaga sai da rana ta fara fatsi-fatsi idan sallar la'asar ne in asuba ne sai da rana sai sai haske tana kokarin za ta fito sannan sai ya balaga wato sai mafarki a lokacin ya tashi ya gaya mafarki ya jika wandonsa sai je wankan janaba ya zo ya sallansa nan yana da uzuri bai zama mai ba bai zama yayi laifi ba saboda a lokacin ne balaga kuma kowace sallah ce ma ko ya shiga lalurinta in dai da bai balaga ba sai wannan lokacin ne to zai je wannan sallan kuma wato ainihin bai yi laifi ba ana yace au naumi ko kuma bacci bacci shi ma uzuri ne kai bacci tun bayan azhar baka farka ba inda rana ta kusan faduwa sai ka tashi kana da wala ka samu sallah kafin rana ta fadi a da'i ne kuma baka yi laifi ba saboda bacci uzuri ne ko bacci uzuri ne au ijma ko kuma suma wato baka da lafiya sai ka suma baka farfado ba tun da lokacin lalurin sallah ya shiga lokaci abun zabi na farkon ya kare shikenan sai ka farfado yanzu ka je kai sallanka kuma a da'i kai kuma baka da laifi saboda akwai lalura na rashin lafiya shine al amma ku lura al din fasuma rashin lafiyan da tunda ka suma amma rikin lafiyan da kana cikin hayyacin kafa sai kai sallan a haka gurgudun yadda zaka iya ba za ka bari ka ce sai lokacin laluri ba a kai ta a farkon lokaci ko a tsakiyar muktari ko a ƙarshen muktari amma kar ka bari a shiga lalura saboda mara lafiya ba a ɗauke masa sallah sai in ya fita hayyacinsa shine kama a cire ya suma ko bai san ma me yake yi ba manzala ta sama ya ga Imran bin Hussein salli qa'iman fa illan tastati fa qa'idan fa illan tastati fa kai talla a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kuma kai abun nan abun in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kwance mara lafiya in zai yi a tsaye yayi in ba zai iya ba a zaune in ba zai iya ba a kwance ya kwanta ta bangaren na dama ko ya yi rigingine ko ya kwanta bangaren dama ko bangaren hagu duk yanda sallan ta sauƙaƙa dai za ka yi ta ko da nuni ne da kanka ko da ko da idonka in nuni da kan ma gara ka dinga kirka da idonka yanzu ka yi ruku'u ka dago ka yi sujjada ka dago idan mara lafiya baya jinkirta sallah har zuwa ƙarshen lokaci matukar ya san matukar yana cikin hayyacinsa sai dai in su ma yayi ko kuma baya cikin hayyacinsa wannan kuma sai zame masa me sai zame masa uzuri sai ce wa aqlin zahaba ko kuma hankali wanda ya tafi hankali ya tafi ma'ana aljani ne suka buge mutum sai ya zamana har lokacin sallah ya nisa har laluri ya shiga kafin su tare shi su fita daga jikinsa sai suka fita daga jikinsa an shiga laluri kuma na lokacin sallah nan ma ya je ya sallansa kuma ya yi ta'adda'i kuma bai laifi ba saboda me ai ba shi ya tsora wa kansa wannan ciwon ba to da ka sai zamana wato bugun aljani shi ma ya zama ya zama uzuri na fata mun fahimta sai ce nisyanu kufrin nisyani kufrin riddatin sukuri wa qaddara suhru li ghairi kufri وأسقط المدرك عضو حصل لا نوم نو نسيان نو انغفل yace nifiyani haka nan idan mantuwa ne duk dai muna babin uzururuka ne muna babin uzururuka. uzuruka abdaruratu tubihu almahzura in ka shiga lalura abu na haramu ma zai zama maka halal almashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo sauki yace nisiyani in mutum ya manta bai yi sallah ba bai kina ba sai lokacin lalurinta to ai bai da laifi sai je yi ta a lokacin lalurin bai laifi ba da ko da ma lokaci ya fita ne ai in in daga bani ne ya tuna bai laifi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya da sahabbansa suka sa abun nan Bilal ya kiyaye musu lokacin sallah suka kwanta za su ɗan gida da daddare kafin su farka rana ta fito ba su yi sallan asubahi ba ba su yi sallan asubahi ba manzala kuma ya farka bilal ma ya farka ya bakata da mu ba yace wanda ya rike maka abun nan ganin ka shi rike min ne ma wanda ya rike idon ka shi rike idona ciki na manzo Allah ya a bar wannan wurin akwai shaitan a wurin aka tafi gaba aka je aka yi alwala aka yi sallah sai manzo Allah ya ce man nasiya salata aw nama anha falyusalliha idza zakaraha fa innahu la kafarata laha illa zalik duk wanda ya manta bai yi sallah ba ko yayi bacci bai yi sallah ba to in ya tina ya je yayi saboda ba ta da wani kafara sai dai karama ta saboda haka in ka manta ne an ɗauke maka wannan laifin amma kai sallah din ko da bayan lokaci ne kuma baka yi laifi ba ko a lokacin lalura haka nan in bacci kai nan ma uzuri ne an baka uzuri ka je kai sallah ne ko da lokacin wato ainihin lalura ne shine ma'anan nisyan kaga mantuwa uzuri ne kenan rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa matuqihu alayhi an dauki al'umma maza Allah a kama mutum akan abin da akan kuskure ko mantuwa sai ce kufrin haka nan kafurci shi ma uzuri ne shi ma uzuri ne na in baka yi sallah akan lokacin ta ba za a baka uzuri ba za a ce kai laifi ba ya kafurci zai zama uzuri kaga kowa ya daga kansa yana son ya jiya kafirci zai zama uzuri <laughs> wato mutum ne kafiri bai musulunta ba sai a lokacin da sallah ta shiga lurinta bai musulunta ba sai rana tana kokarin faduwa sai musulunta sai ya je sallar la'asar a wannan lokacin kuma a da'i ne ba ramuwa ba ne kuma bai laifi ba saboda me al-islamu ya hadimu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin duk da kai kafin ka musulunta to da ya musulunta ai kirin sallan an yafe masa duk da cewa da an umarce shi yi sallan ko ma kun fi sakar qalu da nakum musalli. wajibi ne sallah amma da ya musulunta wannan jinkirin da ya aka shiga da luran an yafe masa yanzu in zai yi sallah din kuma zai yi ta ba tare da yana da laifi ba A dai ne kuma bai laifi ba to da haka kenan a nan ne kafurci ya zama me ya zama uzurin da ba za a ce yayi laifi ba kuma in an ce laifi ne kuwa zai ce to ai zai fata ma wata kila kaga mun zai zama in ka musulunta kuma lokacin da lori ka laifi sai ce to bari in bari sai farkon wata sallah kafin musulunta ba sai faɗi haka ba don kar ya faɗa laifi to kila kuma ya mutu kafin wannan lokacin kaga ya mutu kafin sai ka ce a'a babu laifin kawai sai musulunta a lokacin da luran kuma ya sallah kuma bai yi ne bai yi laifi ba aka ce riddatin haka nan ridda shi ma uzuri ne ne ma'anan wannan mutum ne ya yi ridda ya bar addinin musulunci bai dawo musulunci ba sai a lokacin laluri na sallah rana tana kokarin fitowa sai ya dawo ya kalmar shahada shi ma sai ya yi sallah kuma bai laifi ba duk da a da Luri ya yi ta saboda islamu ya hadimu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin da mutum ya na laifi bayansa yanzu kuma ya sake dawa kamar sabon musulunta in an ce ya yi laifi sai ya ce to ya bari sai rana ta fito ko sai lokacin farkon kaza kaga an shigar da shi karari da ya mutu kuma kafin ya yi musulunta ne sai ma ya ce la sukrin ban da maye maye kan ba laifi ba ne abin nan ba uzuri ba ne a nan ma yana nufin maye na haramu mutum ne je sha giya a lokacin sallah ya bugu ya san kuma ba zai watsake ba har a shiga laluri har aka shiga lokacin laluri to wannan ba za a bashi uzuri ba sai a ce yi laifi yi laifi saboda shi ya jawo kansa ko kaga duk uzurukan da muka faɗa ɗin ai mutum ba shi ya jawo kansa ba shi kuma kafurci tuba yana rusa abin da aka yi kafin sa to ya zai zama yana maye har lokacin sallar lalura sai suka ce ba za a masa uzuri ba amma maye na haramun ya sha giya ya tabbata zai yi maye ya sha solution ya sha wuyu ya sha manjula ya sha duk abin da ake maye idan an sha shi kenan sai zama a nan ba za ka ba shi uzuri ba don gobe kar ya sake gobe kar ya sake sha in an ce a ai ba ka da laifi ma ko ya kai laluran to ai gobe ma sai ya sake sha sai ya kai laluran kenan kafin ya watsake sai a ce a ah, laifi ne shi ne sai a ce to karka sha lokacin lokacin sallah ba a sha wannan kuma sai ya sassauta mutum mai shan wannan kamar yadda farkon haramta giya an haramta musu ne lokacin sallah Ta la taqrabu salata wa antum sukara hatta lau ma kulu? da aka sassauta ta daga baya aka haramta musu sai suka hannu gaba daya suka ce sun hannu ba za su sake shan giya ba sai ce wa qaddira wa duhu amma inda mai tsarki ne ko wato abu ne na halal ka sha maganin zazzabi sai sa ka maye ka sha fura ta sa ka maye wani abu na halal baka san yana sa maye ba wannan za a baka uzuri ko da aka lokacin lalura sai ce wa qaddara suhu an kaddara tsarki li ghairi kufuri in ba kafurci bane wato ana kaddara tsarki kafin ayi sallah din idan ba ne ba idan ba kafurci bane abin da ake nufi kamar mai haila yanzu mutum ne yana da haila abin da mace ne tana haila ƙarshen lokaci sai hailan ta ya ɗauke to da ya ɗauke kuma a ƙarshen lokacin tana ƙoƙarin ta yi wanka ta yi alwala kafin ta yi wanka ta yi alwala har lokaci ya fita misali da hakan ne sai rana ta faɗi yanzu kawai ta yi sallar magariban ta sai sallar magariba ba za ta rama sallar la'asar ba haka nan mutumin da ya suma ya farfaɗo kafin ya alwala shi ma lokacin sallah ya fita shi ma ba sai ya yi wannan abun nan ba za a ce yi wannan sallan ba na fata mun fahimta don sahabbai sukan yi maye ko mutum ya suma ko ajiyar su buge shi in lokacin sallan ya fita kuma ba zai rama wannan sallan ba a riga an sauke haka wanda ajiyar suka buge shi ma ya rama sallah idan ya farka kafin ya alwala ya zo ya sallah kawai har lokacin sallah ya fita sai zai yi sallan gaba wannan karta wuce amma sai ta yi ne kufuri ban da kafirci mutum ya musulunta kafin rana ta faɗi sallar la'akar ta zama wajibi a kansa ya musulunta kafin rana ta fito sallar asuba ta zama wajibi a kansa kafin ya zama alwala nan sai kuma lokacin sallah din ya fita to zai yi sallah din ne don wani uzuri ne sai a kaddara uzuri ne kawai yana shi wannan saboda babu hujja ba mu da dalili ne akan wannan inda ya riga musulunta sallah ta zama wato ainihin wajiba a kansa saboda haka sai zamana kenan ba zai ainihin wato ba zai a wato wato abin nan zai rama wannan sallah zai rama wannan sallah kenan wanda ya musulunta abin nan eh, a lokaci ana tallafa masa ya yi wannan sallah din ko da kafin ya sarki lokacin sallan ya wuce amma ban da wa'inda suke da uzurori wa'inda na faɗa kamar mai hauka ko wanda suma ko makamantan su sai ma da yace wa asqatal mudraka uzrun hasala la nawmu nawni fiyanu aw in ghafala wa qatlu tarikiha muqirrun haddu wa ja'idan wujubaha murtadu wa asqatal mudraka uzrun uzuri hasala da ya tabbata a lokaci a kadan mudraka ya tare da sallan da wannan uzurin ya riska ya tare da wannan sallah ne yanzu mace ne mai haila sauran raka'a za a yin raka'a biyar na sallar da asar cikin nan sai al'adan ta zo mata kaga da za ta yi yin azahar a lokaci kuma ta samu raka'a ɗaya na la'asar a cikin lokaci kaga ta samu wannan lokacin kenan sai al'adan ta zo sai yanzu ba za ta rama sallan azhar ba ba za ta rama la'asar ba na fata mun bayyana amma in ya rage raka'a hudu ne sai al'adan ta to za ta rama azhar amma ba za ta rama la'asar ba don la'asar din hailan ya shiga lokacin la'asar din ko abin da bai kai raka hudu ba haka nan in sallan abun nan asuba wato za a iya samun raka'a ɗaya kafin rana ta fito sai al'ada ya zo mata ba ta yi wannan sallan ba wannan kawai shi sallan za a amma idan za a samu gurgudun ba za a samu wannan za a samu gurgudun wannan sa ba za a samu gurgudun wannan sallan ba ko raka ɗaya ba za a samu bara rana za ta fito shikenan sai al'adanta ta zo to sai ta rama sallan asuba din don ya wajaba a kanta kafin wannan uzurin ya ainihin ya zo kuma ba lokacin da za a yi shi ko da ba wannan uzurin a cikin lokaci ta riga ya zama qaba'i sai ta rama wannan sallan to umma kara ta yi ko mantuwa ce ko makamacin wannan sai ma dai sai bacci bacci ba ya tare da sallah ko mutum ya bacci har rana ta fito har rana ta faɗi sallar la'akar da yi ta ba da kawai ya je yi ta au nisyanun ko mantuwa au in ghafala ko ya rafkana kanin mantuwa ne shi kuma rafana kana kine da lokacin sallan zan yi sallah kawai yi hankalin kai dauke sai kawai lokacin ya fita baka yi sallan ba mantuwa kuma kutu kutu ma baka tina ba saboda haka wannan dole karama sallan saboda hadisin da na jawo dazu man nama an man nasiya man nama an salati aw nasiya fa yusalliha idza zakara fa innahu la kafarata laha illa zalik duk wanda ya manta bai yi sallah ba ko kuma yi bacci bai sallah ya rama wannan sallan ba ta da wani kafara sai dai a rama ta kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to da kenan bacci ba uzuri bane ba ka ce ba zan rama sallah ba ai bacci uzuri ne na ba za a kama ka da laifi ba amma ba uzuri ne na ba za ka aikata wani wajibi ba kuma na wajibi kuma dole ka za ka bacci za aikata shi ko bacci ko kuma da mantuwa ka da shi sai ka yi shi sannan yace wa qatlu tarikiha wa qatlu tarikiha muqirran hadd wato kashe mai barin sallah muqirran yana mai tabbatar da barin sallah din yana mai tabbatar da wajibcin sallah ya yi yadda sallah wajiba ce amma sai ya barta kuma ba tare da ainihin ya yi ta ba to za a kashe shi kuma kashe shi haddun haddi ne ba za a kashe shi akan ya kafurta bane amma wajahidan wanda ya musun sallah ya yace wajahidan wujuba wanda ya musun sallah ya ce, sallah ba wajiba ba ce murtaddun wannan yayi rida za a kashe shi kuma kufuran la wato kisa ne na kafurci ba na haddi ba duk ne sun ijma'i inda ya yayi inkarin sallah ai ya kafurta saboda an karama ma ujima min addini bi darura yayi inkarin abinda a lalura an san cewa wannan abu wajibi ne a addini ai sai ce ba wajibi bane to ya kafurta za a kashe shi a matsayin kafuri za a bashi kwana uku ya tuba in bai tuba ba sai a kashe shi amma in bai yi in ya yadda wajiba ce ko bai tuba malamai sun yi sabani wasu sun ce za a kashe shi a matsayin musulmi wasu suka ce za a kashe shi a matsayin wato ainihin kafuri za mu tsaya a nan lokaci ya yi amma insha Allah sati mai zuwa zan kawo mana dalilai na cin wanda ya bar sallah da gangan yana inganta ta ya kafurta ko bai kafurta ba wasu malamai sun tafi ya kafurta su bai kafurta ba abin da fi yin jayarwa in har aka zo da takobi aka ce in ba kai sallah ba za a sare wuyan kai ce ba zan yi ba to ya kafurta kawai an kashe shi a nan an kashe shi a matsayin kafuri ne wanda shi ne wanda shekul islami ce mai yayin jayar kuma shine wanda Abdullahi dan Imam Ahmad shi shine fahimtan babansa amma in ba ta kai da a kare shi da takobi ba ba ta kai za a tsayar masa hajji ba ya bar sallah ba za a ya kafurta ba saboda hadisin shafa'a hadisin da manzala sun ke cewa fa yakhruju minan nari man lam ya'mal khairan qasd sai kaga wani ya fita daga wutan jahannama bai taba aikata alkhairi ba inda yi sallah kuma ba za a ce bai taba aikata alkhairi ba wannan shekarun da kafurcinsa kufurin kufurun ne dole kufurin amma za a ambace shi cewa ya kafurta din kamar yadda ibn al-qayyim ne tabbatar yace a bar masa wannan sunan amma a kashe shi kuma a matsayin wato kisa na haji wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin mu karanta tambayoyi muna da baki guda biyu akwai malam abubakar hamza mai sauka wanda ya zo daga ainihin garin madina yana karatun sa a madina ya gama digirin sa na farko da na biyu da yana digiri na farko wato yana digiri na doktorin ya fa mana ziyara tare da ainihin abokin samana khalid daga ainihin kogo ko da aka zama ba shi mana abubakar hamza da zama mana ziyara ko da ta yi mafi biyar zuwa goma na taimakon an ta tambayoyi mun sallah insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In wana masu albarka na wannan masallaci, masallacin Dobeli ne ko? Ah, ni ba bakon fiska bane a wannan masallaci saboda shekara tara baya da ikon Allah, a cikin ikon Allah na zo wannan masallaci ah, lokacin da malam malamin mu gaba ɗaya yake wani karatu ina zaton littafin Riyadu Salihin ne. Dai a lokacin ma na yi kalma gwargwadon abin da ya sauwaka na lokaci kuma yanzu da na shirya na ɗanyi wata magana akan wani maudu'i to amma Allah eh, wani abin da na ji zai kawar da ni daga wancan maudu'in zuwa wani na daban wanda zai zama dai kamar shawari ne ga 'yan uwana ɗalibai musamman dangane da wannan karatu mai albarka da kuke halarta da kuma sauran karatuttuka da ake yi a wasu wuraren kamar wani masallaci da malamin ke ko kuma wasu malumin suke yi lallai wannan littafi mai albarka da ake karatu cikinsa ɗaya daga cikin littattafan mazhabar malikiya wanda mawallafinsa ya yi ƙoƙarin sanya ilimi da maluma suke rubuta shi a zube ba cikin waka ba ya yi ƙoƙarin mayar da shi cikin waƙe don ya waƙe ilimi saboda haddace waƙa a wajen mutane ya fi sauƙi fiye da haddace magana wacce ake kiranta zube lallai malam ya kunsa ilimi mai yawa a ciki kuma kamar yadda muka san littattafan fikihu littattafa ne da suke ambato matsaloli da hukunce-hukuncensu idan kuma kana son dalilan waɗannan hukunce-hukuncen to akwai bukatan ka koma littafin Allah mai tsarki alkur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma dalilan ko kuma dalilan wasu matsalolin su kuma ijma'i ne na maluma wanda shi ma dai yakan dogara ga aya ko ga hadisi sawa'un ka san ayar da ijma'in ya dogara a kanta ko kuma hadisin ko kuma baka sani ba a takaice dai yakan dogara ga dalili sa'annan kuma eh, sai kiyasi wanda shi ma dalili ne daga cikin dalilai na shari'a to a takaice abin da ya sa na ce zan ba da shawari wa 'yan uwa na ɗalibai masu halartar wannan karatu saboda zai kyautu ga wanda yake so shi ma a shekaru na gaba insha Allah ya karantar da wannan littafin ko kuma makamancinsa ya rinka yin abin da ake kiransa a tahbir kafin ya zo karatu din ga littafin a hannunka yan uwa da daman su kowa za su gan shi da littafin to kaga kenan ɗalibi yana jin cewa shi ma yana so can gaba insha Allah ya zama khalifan malam ko kuma khalifan sauran malumin da yake zuwa ya ɗauki karatu a wajensu lallai irin maluman da suka rayu a can manya-manyan maluma da aka yi kamar malam Muhammad bin Salih al uthaymeen rahimahullah ya yi ta yin karatuttuka na littattafa wa ɗalibansa a fannoni mabambanta na ilimi sawa'un waɗannan fannonin za su taimake ka ne wajen ƙara fahimtar ilimin larabci wanda in ka zo fahimtar addini kuma tunda addinin ya sauka bilisanin arabiyyin mubin za ka fahimci addini ko kuma a'a littattafan da yake karantarwa da fannoni na ilimi wato fannoni ne na addini kai tsaye ya karantar da mutane bangaren nahawu bangaren balaga bangaren sarf sa'annan ya karantar da mutane usulul fiqh ya karantar da su musalahul hadith ya karantar da su kawai, sawa'un kawai al ko kuma wasu kawai din da za su taimaki Sa'an nan ya karantar da mutane tauhidi ya karantar da su hadisi ya karantar da su fiqhu a cikin tafannoni mabambanta na me na ilimi to sai ya zama kuma salo da ya ɗora su a kai, ba wai salo ne na kullum ka zo ka ji ba littafi a hannunka ka saurara ka samu albarkar majalisi saboda dai duk wanda ya halarci majalisi sawa'u ya zo da littafi ko bai zo da shi ba mun sani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في inda عنده kaga duk wanda ya halarta ana fatan ya samu me wannan alkhairi ya samu wannan falala amma wanda yake so can gaba shi ma ya amfanar da mutane kuma ya zama ilimin bawan Allah da ke karantar da su a wannan lokacin ya wanzu har bayan tafiyansa saboda ɗalibansa suna ƙara mai yaɗa shi to kaga akwai bukatan ya zo da littafi yana daga cikin abubuwan da za su taimake ka kuma in ka zo da littafi ya zama ka fahimci karatun gaba ɗaya ko ka fahimci mafi yawansa ya zama kafin ka zo karatun ka yi muraja'an inda ake so a karanta yanzu wannan littafi ne na me na fikihu abin da ke cikinsa mas'ala da kuma hukuncinta ambato matsala sai a ambata maka kuma hukuncinta sawa'u na ce hukuncin wajibi ne ko kuma ce mustahabbi ne ko kuma makruhi ne ko haramun ne ko kuma mubah to wannan hukuncin daga ina ka samu shi shi kuma daga aya hadisi ijma'i kiyasi kamar da na ambata ɗazu kafin ka zo karatu sai ka nemi in littafin da ake karatun yana da sharhi ka bi ta kansa ka ce a yau a zato na ina zaton malam zai yi baiti goma sha uku ko sha biyu ko kaza gurgurar yadda ka ga majoratin kwanaki haka ake yi misali ko kuma ka ɗauki matsala gaba ɗayanta sai ka karanta sharhin wannan littafin akwai in babu kuma in ka ɗauki in ka karanta baiti misali sai ka ga ah nan yana magana ne kan lokacin sallan azahar. sai ka koma sauran littattafa na hadisi da kuma tafsiri musamman kutubul ahkam na irin ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta aqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda da dai ayoyi da suke magana ko suke ishara zuwa ga lokacin sallah sai ka duba tafsirorin su idan ka gama wannan mas'alar ka sake daukan mas'ala ta gaba ka sake daukan mas'ala ta gaba a lokacin da kake muraja'an littattafan nan ta yiwu wasu abubuwan wanda haka ne za ka same su da dama baka fahimce su ba sai ka ja musu layi wato waɗannan wuraren su ne inda zo zan ƙara me zan ƙara ba da hankali na wa malam don na fahimce su da kyau yanzu a yau da ake mana bayani akan lokutan sallah kusan lokacin ko lokutan sallah waɗannan bayanan sun sa malam ya ambato mana ne matsalolin da hukunce hukuncen su da kuma dalilan su musamman kuma daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka ji an faɗi wani abu sabo a cikin karatun ana ta maganar muhtari zaruri to kai a lokacin da kake karatun ga Allah muhtari an ce maka ko a yadda ka fahimta shine kana da zaɓi ka yi shi ko farko ko tsakiya ko ƙarshen muhtari misali an ce lokacin azhar ga muhtarinta to akwai dai farkonsa akwai tsakiyansa akwai kuma ƙarshensa kamar yadda muka ji kuma daga hadisai da aka ambata haka ke fahimtar lafazin ne muhtari to in aka zo baruri shin shi kuma kana fahimtar lokaci ne da dole sai ka yi sallan wato anan kana da zaman ka yi a farko ko a tsake ko a ƙarshe amma dai wasu hadisai sun nuna cewa mafi alkhairin ayyuka shine yin sallah ne farkon lokacin ta to da aka zo baruri kuma a kokolon ka sai kake jin a'a barura kenan wajibi ne kai sallan a wannan lokaci to in wannan shine zauna a ka sai ka zo ka ji karatun malam sai ka ji haka ya faɗa sai ka ce to alhamdulillah in kuma wata ma'anan ne daban ba wannan ba sai ka ce to na sake samun kaida na. a takaice ina ba mu shawara don ya zama dai mu ma a gaba mun amfanar da mutane a rinka muraji'an littattafa na sharhi da kuma sauran littattafa musamman in littafi ya zama bashi da sharhi kai kai kokarin neman sharhin ta hanyar littattafan hadisai ta hanyar sauran littattafan fiqh na wannan mazhabar da kuma sauran mazhabobi da maganganun maluma kafin ka zo sai ya zama duk da kake bukatan karin bayani mai faɗi in ka zo sai ka ƙara bada mai hankalinka don ka fahimce shi da kyau dangane da kuma matsalar da malam ya tattauna a kanta yau kuma ya tattauna a kanta da faɗi mafi yawan abin da ya kamata a faɗa kan lokacin sallah duk abubuwan da ya kawo na hadisan nan sun yi mai sun tattare jawabai kan wannan matsala dangane da ita wannan matsala ɗaya ne daga cikin matsalolin da maluma suke kiransu sharuɗan sallah akwai littafi karami mai kyau ana kiransa shurutu salati wa arkanuha wa wajibatuha waye mawallafin sa dan da ya faɗa yana da kyauta shurutu salati wa arkanuha wa wajibatuha to nawa ne sharuɗan sallah a wannan littafin ko a wani sa mu bar ma mazhabar hanabila misali mu dawo mazhabar ta malikiya sharuɗan sallah a malikiyance guda nawa ne wanda shi lokutan sallah da ake tattauna a kansa yau ɗaya ne daga cikin sharuɗan sallah malam ya yi ishara cewa karatun baya da aka yi wanda yau ya zama karatu na talatin da biyu malamin ba mutane ba ko an yi ta an yi ta jawabai ne kan ɗahara kan tsarkaka kafin sallah shi ma tsarkakan ɗaya ne daga cikin sharuɗin mai sallah ai ba za ka zo sallah da nesa a jikinka ba a jikinka ko a tufanka ko a bigiran da za ka yi sallah gabanin shigar lokacin ta ba shi ne karatun mu ne yau shigar lokaci sa'annan kuma akwai misali a ce kafin sallah ta zama wajibi akan mutum batun musulunci da ake magana da kuma me a ce mai hankali in ya zama yana da hankali ba mahaukaci ba sai a ce sallah ta zama mai wajiba a kansa yayin da in ya samu matsalin taɓin hankali kuma sallah ta zama mai ba wajiba ba a kansa saboda hadisin rufi'a alqalam an talat daga ciki alil majnun hatta siya. to haka kuma ana so a umurce shi ya yi sallah amma shin sallan wajibi ne a kansa ba wajibi bane a kansa sai ya balaga yanzu na ambaci sharuɗa nawa sawa'un shurutu siha ko kuma shurutu wujub nawa na ambata iskantan alƙibla sharaɗi ne niyya sharaɗi ne guda nawa na ambata bakwai to me littafin can ya ambaci guda tara wanda ya cika guda biyun suka zama tara sa'an nan kuma ya yi ne ya ambata mana sunan mawallafin wancan littafin wanda ya tattauna kan sharuɗan sallah sa'an nan ya tattauna kan rukunan sallah ya tattauna kan wajiban sallah sa'an nan kuma yi bayanin menene sharaɗi me wajibi me rukuni da kuma cewa in ka bar sharaɗi a in ka bar wajibi in ka bar wajibi me za ka yi a cikin sallarka wanda ya ambata kyauta kan kyauta sauran guda biyu da kuma mai sunan mawallafi littafin waye wallafa kitabut tauhid alladhi huwa haqqullah alal abid نعم ما قال يشبكه ويمي الأصول الثلاثة كشف الشبهات نعم na ba da satan amsa ba wani wadda yan bari da hada su'al Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya ji gansa Allah ya masa rahama lalle sallah tana da muhimmancin da ya kamata mu tsaya mu fahimci sharuɗanta mu fahimci rukunanta mu fahimci wajibanta mu fahimci sunnoninta da mustahabbanta to dai shawari ne nake bawa yan uwana ɗalibai da suke halartar wannan karatu kuma ni kamar yadda na faɗa wancan lokacin ɗaya ne daga cikin waɗanda suka riga ku amfana da malam a garin Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da muka je dubu biyu da uku malam ya buɗe majalisi ɗalibai suna zuwa musamman fagen fikihu mun amfana da yawa mun karanta littafa da yawa a bangaren harshen larabci mun karanta littafi a bangaren balaga mun karanta nahawu mun karanta sarfu sa'annan a bangaren su qawaidul fiqhiyya a bangaren tauhidi bangarori mabambanta to dai shawari na so na ba wato ɗan uwana ɗalibai na hanyar da zai affala su kuma dai a gaba can ku zama kuna iya zama irin waɗannan majalis kuma wannan din shi zai wanzar da ladan malam har bayan tafiyarsa muna fatan Allah ya sa aiki da wannan shawarin ana so ne magana tabbas kan hadisin al-muqsituna ala manabir min nur an yamin ar-rahman wa tilka yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu amma tunda ba lokaci kuma ga tambayoyi أيها قدي زلت يا أنا والله أعلم وسل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته